yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna ƙara jaddada mu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai komi mai kowa wanda ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar alhamis yau muna rana ishirin da biyar ga watan zulhijja na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai, wata na ƙarshe a cikin wannan shekara insha Allah, muna da sauran ‘yan kwanukan da ba su kai sati ɗaya ba, zuwa ƙarshen wannan shekara bi izinillah, Allah ya amfani mu. Sannan rana take daidai kenan da ranar goma sha ɗaya ga watan shidda na miladiyar annabi Isa ɗan Maryam. shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar da ishirin da shidda afuwan kuma kamar da muka saba insha Allah za mu ci gaba da darasi ne a cikin fiƙihun malikiya in ba a manta ba darasinmu na ƙarshe mun tsaya ne a inna muka shiga cikin babin juma'a ko fasali mai karantar da mu sallar juma'a to ba mu nisa kwarai ba a lokacin muka yi alkawarin cewa yau in Allah ya so za mu ɗauko daga farkon fasalin a nawa shafi na ɗari da goma sha takwas shafi na ɗari da goma sha takwas a nan fasalin juma'a yake a littafin iziya wanda ke hannuna Allah ya taimake mu malam ya fara cewa fasalin to ga wani sabon aji ga wani sabon fasali wanda za a shiga kuma za a karantar da mu wani hukuncin a ciki, me ke cikin wannan fasalin, aljuma'atu faradu ainu, shi ne ita sallar juma'a, farilla ce ta dole, a farilla ce e ta dole, faradu ainu, farilla ce wacce ki ta zamo ta dole, wacce wani bai ɗauke ma wani, juma'a ma'ana sallar juma'a. wacce in Allah ya kai mu gobe lami lafiya za mu yi ta a nan masallaci da sauran masallatai. To zuwa a sallaci ita sallar juma'a, a masallacin juma'a farilla ne, sai dai inda wata larura kamar da za mu ji nan gaba. Amma in dai babu larura, to farilla ce, farillan nan kuma ta dole ce, ba kamar zuwa ɗaurin aure ba da zaka ce ɗana ya wakilce ni, ba wakilci, kowa sai ya je wanda ta zama wajibi kan shi wasu ayu ilaiha wajibun a tafi kuma aje wajen sallar juma'an shi ma wajibi ne kenan ita ba zai yi a ta daga nesa ba ba zai yi ba ko daga gidanka ga masallaci ka yi ta daga zauren gidanka ko ƙofar gidanka ko ƙofar shagonka sa'ayu ilaiha ka tafi ka taka zuwa ga masallacin Wajibin shi kuma wajibi ne dole ne sai mutum ya je ya haɗa saho alal ne ga wanda yake nesa da masallaci to wajibi ne ya baro gida ya taho masallaci ƙabalan nida'i kafin kiran sallah ma'ana dai wanda yake nesa da inna masallaci yake to wajibi ne ya taho masallaci da wuri bi miqdaru ma yudriku gwargwadon yanda ya san zai iya iske ya samu sallar juma'a cikakka ya san daga gidan shi zuwa masallaci zai iya ɗauka shi minti talatin to ya taho juma'a tun ya rage wajen saura minti hamsin ya fari kwarai ya kai minti arba'in yanda zai iso masallaci ya samu minti goma kafin a fara juma'a gwargwadon dai yadda nisan gidan shi yake zuwa masallacin juma'a to wajibi ne mutum ya baro gida daidai irin wannan lokaci wa alal qaribi shi ko wanda yake kusa da inna masallacin juma'a yake to takan zamo wajibi ya tafi ne biza zawali shamsi da zarar rana ta gushi daga tsakiya kamar yanzu a ce da zarar an ce sha biyu da rabi ta yi abin da ya ɗan sama to wanda yake cikin gari to lallai ya nufi inda masallaci yake ko mai mutum yake ya aje ya tara wa masallaci wanda yake nesa ƙauyuka waɗansu za su fito makila ta ƙarfe tara a ko take zamowa wajibi su baro gida tun ƙarfe takwas ma gwargwadon da yadda za su iya samun sallar juma'a wakila wasu malamai suka ce in mutum kusa yake da masallaci ka iya ɗauka ga gidan shi ga masallaci to wajibcin fitowa ya taho sallar juma'a yana wajaba ne a kan shi bil'azan idan an yi kiran sallah wannan kiran sallah wanda ake daga shi sai sallah ba kiran wanka ba to wannan kenan ga wanda yake kusa duka wannan malam yana maga akan tahowan ne tahowa daga inda kake zuwa masallaci shi ma wajibi ne wanda yake nesa ya fito gwargwadon yanda ya san zai iya samun sallar juma'a cikakka wanda yake kusa kuma shi ma gwargwadon haka Allah ya taimake mu wali wujubiha kafin juma'a ta zamo wajibi kan mutum kuwa sab'atu shurutin sai ya cika sharda guda bakwai idan ya cika waɗannan sharuɗa guda bakwai to juma'a ta zama wajibi kan shi dirin juma'a in ko bai da ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa guda bakwai to juma'a ba ta waje ba a kan shi ba dole ba ne sai ya je al'awwalu sharuɗi na farko at-takalifu ya zama baligi mai hankali ya zama baligi mai hankali fala tajibu ala sabi juma'a ba wajibi ba ce kan karamin yaro in ya zo yayi la asa in ma bai zo ba ya zauna gida a zuhur din shi la asa wala majanuni haka juma'a ba ta zama wajibi ba akan mahaukaci mahaukaci shi ma ba wajibi ba ce in ya zo ba za a kore shi ba matuƙar bai kawo hauka cikin inda za a yi sallah ba in ko bai zo bai zama yana da laifi ba dan bata zama wajibi kan shi ba wa hima da masu kama da waɗannan malamai suke cewa su wane ne irin waɗannan akwai wani nau'i ko kuma wani irin mutanen waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala jarabce su wani lokaci suna cikin hauka-hauka wani lokaci kuma suna cikin lafiya waɗansu ‘yan shari-shari haka ‘yan sama-sama haka to lokacin juma'a in ya zo in ya dace da daidai lokacin suna cikin hayyacinsu suna cikin hankalinsu to wajibi su tafi sallar juma'a in ya dace daidai lokacin suna cikin hauka-haukansu to ba laifi ba ne in ba su tafi sallar juma'a ba domin malaman ɗabi'ar ɗan adam sun ce shi hankali a cikin ƙwaƙwalwa akwai wani abu da ke zagayawa ake ce mai hankali zagayawa yake kamar hannun agogo kamar malejin mashin ko mota haka yake tafiya lamba lamba ne akwai mai hankali lamba biyu akwai mai hankali lamba uku akwai mai hankali lamba bakwai haka dai yake kewayawa akwai wani guri wanda duk in ya zo gurin to sai ya zama ya zama fure babu shi an gani ko ana fahimta dai ko suka ce ma'ana kowa yana da wani ɗan nau'i kaɗan na ɗan rashin hankali sai dai na wani yana da yawa na wani ko bai da yawa na wani yana da faɗi na wani ko bai da faɗi kamar dai hannun agogo in ya taho ƙet, ƙyat akwai daidai inda zai zo sai ya zo fure sai ya zo daidai lokacin ba hankali sai ya wuce kuma sai hankali ya dawo suka ci amma ban da annabawa Su annabawa suna da cikakken hankali tsararri ga baki ɗaya complete amma in banda su sauran mutane to suna da wannan har ma suka ce da yawa za ka ga wani lokacin kai da kanka duk hankalinka duk tunaninka wani lokacin za ka aikata wani aikin sai an jima sai ka ce wai me yasa ma na yi kaza ne da na sani ma da ban yi kaza ba ashe sun da kai abin daidai lokacin Hannu agogonka ya zo firi ne cikin hankalinka lissafinka ya zo firi sai ka aikata abin da an jima za ka ce wai me yasa ma ne kaza ne ko ka faɗi magana wacce kai da kanka an jima za ka ce a ah, wai ni na ce kaza me yasa na ce kaza ne kuma ka san ka ce din ka san ka yi abin amma kuma yanzu kana zargin kanka me yasa ma kai suka ce to irin wannan ne dan haka kowa da irin wannan dan gab din wani lokaci ya zo ma kana farke wani lokaci ya zo ma kana bacci ma sai ya zo daidai gurin sai ya wuce kana bacci an gane wannan ko amma in ce ko dan adam yana da wannan to fahimta wayannan fa ba ce ne hadisi bane ban ce na sa ba bane ba bincike ne ɗan adam ta iya yi wa zamo haka ta yi kuma ya zamo ba haka ba wallahu a'lam Allah ya taimake mu wali wujubiha kafin ju eh, ashe mun yi wannan ko shine har muka ce abin nan balaga mutum ya balaga yana mai hankali asani sharadi na biyu waɗanda mutum sai ya cika wannan sharadi ne sannan juma'a take zamowa wajibi a kai shi shine alhurriyatu diyauci da mutum ya zamo ɗa ne sannan juma'a za ta zama wajibi kai shi fala tajibu ala abdi, juma'a bata wajaba ba kan bawa bawa in ya ji ya sallar juma'a shi kenan ta dauke mai azhar in bai je ba yayi tsaya ya aikin ubangidan shi azhar din shi ba komai bai laifi ba wala man fihi sha'ibatun hurriya ko wanda yake da rabi da rabin ya mutum biyu ne suka haɗa kuɗi dubu hamsin hamsin suka sai bawa dubu ɗari ɗaya daga cikin mutanen nan bai sai yanta bawan shi ya yanta dubu hamsin ɗin shi ɗaya ko bai yanta ba to irin wannan juma'a bata waje ba akan wannan bawa ba kowace juma'a wasu malamai suka ce sai a kirga domin yanzu yana da rabin ɗiyauci sai bauta yau gobe ɗa ne, jibi ya yi bauta gata ɗa ne, in juma'a ta ritsa ranar da yake ranar bauta ce, to ta faɗi kai shi, in ta ritsa ranar da yake ranar ɗiyauce ce ta waje ba kai shi. An fahimci wannan? Wannan kenan. Sai dai malam ya ce, walakin yustahabbu lahu, sai dai mustahabbi ne ga shi bawa, musta mustahabbi ne ga ƙaramin yaro ururuha a halarci sallar juma'a bawa da wanda yake yaro mustahabbi ne su je sallar juma'a amma shi mahaukaci fa ba mustahabbi ba bane akan shi domin an ɗauki alƙalami akan mahaukaci ba a rubuta mai lada ko zunubi duk wani abu wanda ya zamo na wajibi to an ɗauke mai a lokacin da yake lokacin hauka asalisu sharaɗi na uku daga cikin sharaɗa guda bakwai wanda sai wanda ya cika su ne juma'a take zama wajibi kai shi shine azkuriyatu shine mazantaka ya zamo namiji ne ya zamo wa namiji fala tajibu ala imra'ati juma'a ba wajibi bace ba akan mace in mace ce in ta je sallar juma'a la asa, ta ɗauke mata sallar azhur in ba ta je ba ta zauna gida ta yi azahar ɗinta shi kenan juma'a ba ta zama wajibi kanta ba ba a hana ba kuma ta je arrabi'u sharɗi na hudu al'iƙamatu ya zamanto mutumin nan mazaunin gari ne ɗan gari ne Bala ta jibu ala musafiri juma'a ba ta zama wajibi ba kan matafiyi in mutum matafiyi ne yana kan hanyar tafiya daga Kano zai je Kaduna daga Kano zai je Abuja ko ya tadda wani gari za a yi sallar juma'a in sun tsaya ya yi sallar juma'a ta ɗauke mai azhar in ma bai tsaya ba ya ci gaba da tafiya shi bai laifi ba sai azhar ɗin shi sai azhar ɗin shi juma'a ba wajibi ba ce akan wanda yake matafi akan matafi ana fahimta kuwa illa an yanwiya iqamata arba'ati ayyamin sai dai mutumin matafiyin da ya je wani gari ya sauka garin da niyyar lalle zai yi kwana hudu zai yi kwana hudu to anan juma'a ta zama wajibi kan shi in cikin kwana hudu ne ya rada akwai juma'a yanzu ba bako bane yanzu sunan shi dan gari matuƙar zai yi kwana hudu juma'a ta zama wajibi kan shi kuma zai aje ƙasar zai ci gaba da cika sallah matuƙar zai yi kwana hudu saboda me saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna manzon Allah yake cewa ya fato salasatu ayyamin bakunta kwana uku ne duk in ka tafi wani gari a matsayin bako ka je ka kwana uku a garin nan to daga ranar kwana hudu to ka zamo ɗan gari yanzu ka zamo ɗan gari duk hukuncin da ya haukan ‘yan gari ya ka da wannan malaman fikin suke cewa idan ka yi bako ya zo ma daga wani gari to yana da haƙƙin ka ba shi gurin kwana abinci kula da lafiyar shi kula da mutuncin shi har tsawon kwana uku wannan haƙƙi ne nashi na wajibi to da zaran an ce an wuce waɗannan kwanako ya kai kwana na hudu to yanzu bai da wancan haƙƙi in ka ci gaba da ce da shi mustahabbi ne in ka ci gaba da bashi gurin kwana mustahabbi ne amma dai bakunta kwana uku ne To ashe kenan inna bako ya kwana uku a gari to ya zamo ɗan gari yanzu dan haka da ya kai kwana na hudu in ya rasa akwai juma'a to juma'a ta zama wajibi kan shi ɗan gari ne duk hukuncin ‘yan gari ya hau kan shi zai kuma aji ƙasar da zaran ya isa garin domin a matsayin ɗan gari ya je ba a matsayin baƙo ba ana fahimta kuwa na'am alhamisu sharaɗi na biyar daga cikin sharaɗin juma'a al-istidalu shine zama zaman dindindin bi mawri'in yastawdanu fihi a inna dama aka tattala dan zama in aka tattala dan zama wato juma'a ba ta wajaba sai a guri wanda yake gari ne zaunanne ba abin nan bane ba ba zango bane matafiya ne sun kai su arba'in ko hamsin suna kan hanya suka ɗanya da zango ko fulani ne makiyaya ko masu dabbobi suka ɗan tsaya su yi kiwo su wuce sai juma'a ta ritsa da su a gurin to ba za su ƙirƙiri masallacin juma'a ba wanda bayan sati biyu ko sati uku za a tashi a baggurin a wuce wanda bayan wata ɗaya ko wata biyu za a baggurin akan kafa masallacin juma'a ne a inda aka tabbatar ake da yaƙinin an zauna kenan dindindin sai mutuwa mazauna gurin lalle suna da niyyar an zauna kenan gurin ya zamo gari in Allah ya so sai dai su mutu ‘ya'yansu su gaji gidaje irin wannan guri ake kafa masallacin juma'a ba a kafa masallacin juma'a inda ake da zama na ɗan lokaci zama ne ake da shi na ɗan lokaci kurun ɗan lokaci kaɗan za a bar gurin an fahimci wannan ko wannan shi ne al-istitaru ya zamo inna za a yi juma'an nan guri ne da aka tattala aka tanada dan zama na dindindin ba wani ɗan zango ba ne in aka yi tunanin nan da wata biyu ko wata uku za a tashi a bagurin ba ma'aikatan aikin hanya ba ne ba waɗanda suna aikin hanya suka kafa sansani da sun gama aikinsu ma'aikatan kamfani ne da kamfani ya gama aikin su janye su bagurin duk wani guri da aka gina kai ko an ɗaukar za a shekara ɗari ne nan gaba ce wannan guri da aka sanya iyakar zaman da za a yi shekara arba'in za a yi da shekara arba'in ta cika kowa zai kama gaban shi to bai zamo gari na dindindin ba bai zamo garin da ya zamo gari na dindindin ba dan me dan an kayyade mai lokacin watsewa to ba a kafa masallacin juma'a a irin wannan guri a fahimtar malaman malikiya Allah ya taimake mu asadisu sharadi na shidda daga cikin sharta guda bakwai na waɗanda suke tabbata ta kunna sanin juma'a ta wajaba su ne alƙorobo ya kasance akwai masallacin juma'an a kusa da inda kake kusa da garinku kusa da unguwarku akwai masallacin juma'a wanda za ka iya zuwa ka yi juma'a in babu masallacin juma'a kurkusa da inda kake shikenan juma'a ta faɗi kanka bi haisu la yakunu minha fi waqtiha ala akasar min salasati amyali ta yanda mutum zai iya samun sallar juma'a cikin lokaci shine gwargwadon inna bai wuce mul uku ba tsakanin shi da masallacin juma'a tsakanin ƙauyensu da inda zai samu masallacin juma'a bai wuce mul uku ba to in bai wuce haka ba ta zamo wajibi a kan shi in ko ya wuce haka to yanzu bata zama wajibi ba wa huwa lam miqdaru allazi yablughu as-sawtu ar-rafi' idza kana riyau sakina wal aswatu hadi'a wal mu'azzinu sayyitan ina za iya gane tsawon wannan guri da ake maganar in mutum yana gurin sallar juma'a za ta zama wajibi kan shi in ko ya wuce gurin sallar juma'a ba ta zama wajibi kan shi ba shi ne malam ya ce gwargwadon yanda in yana wannan guri shi, idan Ladin ya kira sallah daga masallacin juma'a to ƙwarin kiran sallar zai kai mashi kuma ya kasance Ladin ɗin da zai kira sallar in ya ɗaga sauti yayi da ƙarfi ba fadila fika ba ladan da bakin shi kuma ya kasance daidai lokacin iska ta kwanta ba iska ake take kadawa da ƙarfi ba ya kasance kuma ladan da ke kiran wannan sallah ladan ne mai murya ba mai ita kusassan murya ba an gane wannan ko kuma ya kasance gari ya yi shiru gari ya yi tsit kamar da irin lokacin asuba Inna duk yake da asuba illa dan ya kwala kiran sallah sauti zai iya kaiwa gurin wanda yake gurin zai iya jin sautin ladan don Allah ya kai mu ranar juma'a to mutumin da ke wannan guri wajibi ne ya taho masallaci in ku inna kake babu wani masallaci da ake iya kiran sallah babu wani masallacin juma'a da za a iya kiran sallah a kowane irin yanayi sauti ya kawo maka to shi kenan juma'a bata zama wajibi kanka ba amma mu lura da fa da malam ya gindaya ya ce ladan din nan ya daga sauti ba ya kasa kasa ba sannan ladan din ya zama kuma dama mai sautin ne asala ba mai dakusasshiyar murya ba sannan ya kasance kuma sautin kumi ya yi shiru irin da asuba ɗin nan ba lokacin hayaniya ba sannan ya kasance iska ta kwanta ba ta kaɗawa gabas ba ta kaɗawa yamma to in aka samu kana wani guri ko a irin wannan yanayin sauti yana iya kawo ma to juma'a ta waje ba kanka sai ka tafi an fahimci wannan wannan kenan in baka samu wannan ba baka gane wannan ba to shi kenan ko ma ka auna da mil uku ɗin can kintace daga inda kake zuwa garin da masallacin juma'a yake a iya samun mul uku in ya kai mul uku to ka taho masallaci in ya wuce mul uku to shikenan in ka samu ka taho ba komi in baka taho ba ta faɗi an fahimta to daga ina za a soma lissafin mul din nan daga bakin kofar masallaci ko ko daga iyakar gari shine malam yace wal mubda'ul amyal salasatin min manari za a fara kirgin mul uku din nan ne fa daga bakin kofar masallaci daga hasumayar masallaci daga nan za a so mu kirgawa tsakanin shi da zuwa inna kake ya kai mul uku ko ya wuce mul uku wakila wasu malamai suka ce a'a min tarfil baladi daga bayan gari gida na ƙarshe a gari to daga nan za a so mu kirga mul uku to menene mil ma ba fa kilomita ba mil menene mil malam sai ya ce wal milu abinda ake cewa mil ba kilomita ba alal mashahuri ga lissafi ingantacce kama saya ati kamar da yadda labarin zai zo nan gaba shine alfa zira'in shine kamu ɗari biyu kamu ɗari biyu shine mil kamu shine haka ɗaya biyu to aka yi ɗari biyu to tsawon gurin ana majalin mana mun yi tsallace ko? na eh daidai ina alfa ai tsari alfai ne saboda ya zo murafin ne yauwa an gane ko? alfa zira'in zira'i ɗari biyu ɗari biyu an gane wannan ko daga alfaini ko alfani saboda ya zo murafun wa murafun ilaihi uku ban nan mana yake tambaya ba alfan to nawa na ce ɗari na ce ɗari biyu a dubu biyu yauwa dubu biyu to yanzu na fahimci gyaran na ku kwarai kuwa da na ɗauka ko abin da larabcin ne alfun ko daga alfun alfa alfai ne dubu biyu na ce ɗari biyu ku a to kuskure ne wannan yau kuskure na ne kuskure ne daga waje na yauwa ba ɗari biyu ba dubu biyu zira'i nawa dubu biyu ɗaya biyu har a kai dubu a ƙara wata dubu ɗin ina fata an gane to wannan in ka kiyasta gwargwadon in na kai wannan to shi ake cewa mili ɗaya shi ne mili ɗaya Allah ya taimake mu to wannan mil ɗayan ka ƙara wani kaga zira'i dubu biyu mil ɗaya dubu hudu mil biyu dubu shida shi ne mil uku za a iya samun kamu dubu shida daga bakin harabar masallaci zuwa ƙauyenku to juma'a ta zama wajibi kan ka taho in ko ya wuce nan to bata zama wajibi ba an gane wannan ko Allah ya taimake mu to sai malam ya ce wata Hadidu bil masafati al mazakurati wannan fa duk ya laliba laliban iyaka daga inda kake zuwa masallaci mul kaza kaza da kaza duk wannan kame kamen inna ma huwa fi haqqil khariji am baladil jumu'ati wannan ana magana ne fa ga wanda yake ƙauye wajen garin da masallacin juma'a yake in mutum yana wajen gari inna masallacin juma'a yake wa amma man huwa fiha amma wanda yake cikin gari fata jibu alaihi juma'a ta wajaba a kan shi walau kana min masjidi ala sittati amayalin ko da an kai mur shidda tsakanin shi da masallaci inda da cikin gari ne inda da cikin gari ne duk inda masallacin juma'a yake to kul sai ka tafi yanzu misali birnin Kano a ce ba masallaci he guda ɗaya tal to inna kake duk a cikin birnin Kano ko daga wace unguwa kake dole ka taho wannan masallacin misali bisa kada a ce sai masallaci guda ɗaya tal shi ake juma'a to daga duk inna kake dole sai ka taho ko ya kai mil goma ko ya kai mil ishirin taho kur ka zo masallaci in cikin gari ɗaya ne amma wannan iyakanci in ya wuce mil uku cewa bata zama wajibi kanka ba ana maganar wanda yake ƙauye ne wanda tsakanin shi da garin akwai gonaki akwai daji amma in cikin gari ɗaya ne to komi nisa to babu shakka mutum sai ya tafi zuwa masallaci Allah ya taimake mu to yanzu kun ga ko cikin garin ma ko ƙauyukan da wuya wannan ƙa'ida ta samu gurin shiga domin yanzu da wuya ka samu eh, masallacin da tsakanin wani tsakanin wani masallacin da wani ma ina ga ana hangen wani masallacin ma daga wani masallacin waɗansu ƙauyukan daga wani ƙauyen kana hangen wani ƙauye kuma ko ina akwai masallacin juma'ansu a gadu wannan yanzu ta tashi wannan yanzu babu shi kurin daga duk inda kake sallar juma'a ta zama wajibi kanka sai dai kurin wannan ana maganar kaman waɗanda suke tafiya kiwo ko gona masu tafiya gona cikin daji ko kiwo cikin daji su ma a da a wannan yanki namu ko yanzu ko ta yiwu ka ji irin wannan gonar inda za ka yi nesa da gari har abin nan mil shida haga da wuya Allah ya taimake mu asabi'u sharadi na bakwai kuma na ƙarshe daga cikin sharuɗa waɗanda sai sun haɗu ne juma'a take zamowa wajibi kan mutum shine astihatu lafiya fala tajibu alal maridi juma'a bata waje ba akan mara lafiya in mutum bai da lafiya shikenan yanzu wajibcin juma'a ya faɗi mu lura ba fa sallar ce ta faɗi ba zai yi azhar tafiya zuwa masallacin juma'a ne yanzu ya faɗi a kan shi in bai da lafiya rashin lafiya fa na hakika amma rashin lafiyar da zai iya tashi ya je ya fa ne ya dawo gida ya tafi ya ɗan yi taɓo aiki to wannan ba zai hana shi zuwa zuwa sallar juma'a ba rashin lafiya na haƙiƙa mutumin da yake kwance gida ba lafiya ko yana kan gadon asibiti na jiya to wannan ba dole ba ne ya ce sai ya ta ƙarƙara ko sai an kwakwashe shi an taitaye shi an tahi da shi masallacin juma'a a bai shi nan ya azahar ɗin shi inda yake malam ya ce wa in sahha qabala an tuqama lazimatu in ya warke kafin a tsaye da juma'a ya tashi da safi riris ba lafiya har ya kai kusan karfe goma sha ɗaya har wajen sha biyu ba lafiya amma kafin sha biyu da rabi kuma sai ya samu sauki sai ji ya watsake to yanzu lazimatu ta lazimta ma zai tafi masallaci larura ta gushe a larura ta gushe Allah ya taimake mu to akwai wata magana ban sani ba ko zai ta nan gaba amma dai bari mu tunda na tuno ta mara lafiya ne aka yi ma wannan janyewa to me jiya fa an so wajen mara lafiya musamman da ke cikin tsananin ciwo a samu wani mai kulawa da shi shin mai jiya ma an ɗauke mashi ko kuwa mai jiya a tattaru a tafi masallaci abin mara lafiya shi kaɗai malamai sun tattauna amma magana mashahuriya a bar wani matukar mara lafiyar nan yana da buƙatar wani kusa da shi kada ya dan das a tafi a bashi guri shi kaɗai a gida an fahimci wannan ko in ko ya kasance kamar guri ne da aka tattala dan aje mara lafiya kamar asibiti to haka a cikin asibitin nan tayo akwai waɗanda juma'a bata zama wajibi kansu ba cikin ma'aikatan jiya cikin nos-nos, nos tayo ma akwai inda ba musulmi ba za su iya ci gaba da kulawa da marasa lafiya musulmi ta tafi masallaci ta yi akwai mata cikin north ɗin kaga su ma juma'a ba ta waje ba kansu ba su zauna su ci gaba da kulawa da marasa lafiya maza su tafi masallacin juma'a kaga in irin wannan ne to babu komi amma in ya zamo babu kowa sai wannan mutum wanda zai sa ido akan majiyyaci to shi ma juma'a ta faɗi kai shi wanda zai sa ido akan majiyaci shi ma juma'a ta faɗi kan shi matuƙar rashin lafiyar ta kai inda ta kai ba zai yiwu ba a ci a tafi abin mara lafiya shi kaɗai kuma in babu wani wanda zai kula mai da shi to shi kenan sai ya zauna ya ci gaba da kula shi sai a azumur an fahimci wannan ko wasu malamai suna cewa akwai wani cikon sharaɗin wanda ake bi bashi lokacin biyan bashi ya yi ko bai da abin biya masallacin juma'an nan wane yana biya na dubu ɗari na yi alkawari tun alkawarin har ya zo ya wuce kuma tabbas in muka haɗu fa sai ya nemi kuɗin shi ni ko ban da su aka ce tun juma'a ta faɗi kan irin wannan sai ya zauna yi a zuhur a gida domin ana buƙatar natsuwa cikin sallah wannan in ya taho masallaci cikin tsaya juma'an nan tabbas ba zai zo cikin natsuwa ba zai zo yana ɗarɗar duk inda ya ga wata riga mai kama ta alhaji ne mai bin shi bashin nan sai gaban shi ya ɗan sai ya ɗan noke kaga zai zo a yi sallar dai ba cikin natsuwa ba to wannan natsuwa ta bata rashin natsuwa ya bata sallah gaba ɗaya wani haka ya zauna ya sallar cikin natsuwa a zuhur sun laɓe da wanda suka ce babu komai ba sai ya zo ba wanda ake nema wanted hukuma na neman shi sun ce in ba laifi ya yi ba ma'ana ba laifi ne ya saba ma hukuma ko ta'addanci ba kamar irin wannan ne an yi ɗauki bashi an kai shi kotu kotu ta ce garin da zai biya lokaci ya zo bai biya ba an ce duk ina hagan shi a kamo shi an gane wannan ko an bada jami'an kotu duk ina haga wani a kamo shi ga juma'a ta zo in fa ya zo masallaci suka yi arba babu shakka da nan gidan yari zai kwa <laughs> Allah ya kyauta shikenan malaman suka ce to ya zauna ya yi azawar ɗin shi gida ba sai ya zo masallaci ba domin in ma ya zo zai zo ɗarɗar zai yi sallar ba natsuwa to rashin natsuwa sai ya ɓata komi bai yi azawar bai yi juma'a ba ya sayar da cikin natsuwa wasu ko suka ce ya taho masallaci amma dai cewa kada ya zo din ya firin rinjaye musamman ga malaman malikiya sai dai sai dai in ta'addanci ye ta'addanci ye ana neman shi wanted to wannan wannan sauki bai same shi ba ya fito a kama shi ma a yi mai hukunci shari'a ta taimake shi an so a kaka ka zaliman aw mazashi taimako ne ma a gurin shi a zakulo shi ya fito a kama shi an gane ko bashin da ya ce yana da abun biya haka kurin ya ƙasa ƙasa ya ƙi biya to shi ma yanzu a kama shi a amshi kuɗin mutane a basu taimakon shi akai ba a yafe mai shi ba zuwa juma'a Allah taimake mu na'am sai malam ya ci gaba da faɗe mana ko wasu sharuɗan kuma ya ce wali a da'iha wa'annan sharuɗa in sun kammala akan mutum in mutum ya cika waɗannan sharɗa guda bakwai to juma'a ta zama wajibi kan shi ya taho masallaci to wajen ba da sallar juma'an kuma a masallacin juma'an in an zo za a yi juma'an a nan ma sai an cika waɗansu sharuɗa ga sunan arba'atu shuruɗi sharuɗa ne guda hudu sai in sun cika sunan juma'a kuma ta amsu waccan ana magana tahowa zuwa masallacin sai mutum ya cika wancan sharɗa guda bakwai in ba su cika ba to lalle in ya zama shi gida shi kenan in bai zo ba to in an zo masallacin to kuma kafin juma'a ta inganta sai kuma an cika sharɗa guda hudu al'awwalu sharɗi na farko imamu a samu liman sai an ayyana liman juma'a ba ta yiwu kamar masallacin kasuwa a ce kura a taru wanda aka taru wanda kenan a ce to malam wani bismillah wannan sati wannan yayi wani sati kuma duk dai wanda aka kamo kur a ce mai bismillah a sai an ayyana liman sananne wani ne limamin juma'a na guri kaza sai dai kuma yau da kullun larura ko kuma wani lokaci dai amma dai an san akwai liman kuma liman din nan ya zama muqimun mazaunin gurin ne mazaunin garin ne ba bako bane fala tasihu afazazat ita juma'a ba ta inganta ɗaiɗai wannan ya zo ya tashi ya tafi wancan ya zo ya tashi ya tafi ba ta inganta ba ko mutum biyu ko uku sun su yi jam'is na juma'a su tafi kuma wasu su ƙara zuwa su yi nasu jam'is su tafi guda ɗaya tal ake yi duk sati in yi juma'a sau ɗaya a masallaci to shi kenan ba a ƙara wata kuma juma'ar sai kuma Allah ya kai mu satin sama an gane wala bi imamin musafirin haka juma'a ba ta halatta da liman matafiyi a ce matafiyi ne ya tashi ya jagoranci sallar juma'a ba ta halatta ba ba ta yi ba kuna biye da ni amma akwai waɗansu matafiyan waɗanda kuma limancinsu yake inganta kamar shugabanni gwamnan jiha duk garin da ya je cikin jihar shi shine liman ko ma wake limancin in gwamna ya ga dama ya iya sauke shi ya hauye ba da juma'a ran nan sarkin ƙasa duk inda yi cikin ƙasar shi shine liman shugaban ƙasa duk inda ya je cikin shugabancin shi shine liman ma'ana da aka ce ga shugabanci to duk wanda yake shugabancin wannan abin to duk inda ya je shine shugaba haka ƙungiyoyin addini misali a ce ƙungiyar izala ƙungiyar fitiyano in shugaban fitiyanu ya je duk in ya je masallacin fitiyali a ko'ina cikin ƙasar yana iya amsar limancin ya yi, in shugaban izala ya je a kowane masallacin izala a cikin wannan yanki na shi shine shugaba ya iya amsar limanci ya yi, ina fata mun fahimta, shugabanci. An ba shugaba dama domin dukkanin masallatan ai nashi ne ƙarƙashin shugabanci shi suke. Na haka shi shugaba yana da iko duk garin da ya je masallacin shi ne da masallacin da liman ƙarƙashin mulkin shi suke saboda haka shi ne babban liman in ya so ya ce liman ci gaba in ya so ya ce kawo eh, kawo alkeba ba guri sakko ko da liman ya hau bari ko ya ce sakko a sauke shi shugaba ya hau an fahimci wannan ko asani sharadi na biyu al jama'atu a samu jama'a a samu jama'a sannan za a yi juma'a liman ba zai zo masallaci ba shi kadai ya tsaye da juma'a ya tafi sai dai zuhur in ya zo ba wanda ya zo to sai zuhur din shi ya tafi gida gairu mahdudatin bi adadin maqsusin ita jama'an nan ba a iyakance da wani adadi ke bantacce ba walakin sai dai ku sani la tujzi'u min salasatun mutum uku kadai ba su isa su tsaye da juma'a ba walal arba'atu haka mutum hudu ba su isa su tsaye da juma'a ba wala ma fi ma'ana zalika duk abin ma da yake da ma'ana irin wannan to ba su isa tsaye da juma'a ba haka ko biyar ko shida ko bakwai duk ba su isa tsaye da juma'a ba ba haka ba la budda an takunu adadan ta taqarra bi ilkaryatu al-mustagani an gairihim ba shakka lallai ne mutanen da za a iya samu su tsaye da juma'a sai in sun kai mutanen da gari zai iya kafuwa da su gari zai iya kafuwa da su ko da wani bai zo ba su wayannan mutanen za su iya kafa gari a garin ya kasance akwai kowane jinsi na mutane za su iya kafa gari ban sani ba ko saƙon ya iso ya fahimce shi ma'ana abin da malam yake nufi a nan in ya kasance a garin gari ne waɗanda yake eh, adadinsu ba su kai yawan da za su iya kafa gari ba to ba za su kafa masallacin juma'a ba ko da sun zauna zaman dindindin a garin waɗanne adadi ne ake kallon za su iya kafa gari adadin da mutanen da a cikinsu akwai wanda abin larura na ɗan adam akwai wanda ya iya abin misali akwai ɗan wanzan a garin akwai wanda ya iya eh, bannan fawa akwai wanda ya iya sana'o'i haka dai sana'o'i na ɗan adam akwai wanda ya iya kira akwai dai kowane nau'i na sana'a da ɗan adam sai da ita zai iya rayuwa to akwai wanda yake ya iya irin wannan sana'a garin in ko babu to gari ne wanda komai ya iya faruwa ya iya tashi gobe da haka ba za su kafa juma'a ba amma wasu suna ganin cewa in aka sami irin waɗannan ɗin ma to aƙalla dai a kai mutum sha biyu daga nan abin da ya sama in suka kasa sha biyu suka ce to ba za a tsaye da juma'a ba daga farko har ƙarshe ban sani ba ko za mu sami shi nan gaba ko kuma kila shi cikin wani littafin wannan ina aka samo wannan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tsaye da sallar juma'a ana cikin sallar nan a wancan lokaci sai an gama juma'a ake yin huɗuba haka take farko kamar idi sai an gama sallah sai ake huɗuba to an gama sallah ana cikin huɗuba manzon Allah yana cikin huɗuba sallallahu alaihi wa sallam sai ga ayarin fatake sun kawo abinci a daidai lokacin kuma an da buƙatar abinci a garin mutane suka ɗauka cewa yu aishi kenan tunda an gama sallah ba dole bane a tsaya sauraron huɗuba ba ita ko huɗubar juma'a ta take da sallah suka ɗauka ba dole ba ne sai mutane suka fita aka tafi kasuwa sai aka bar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mutane ‘yan kaɗan da su aka ƙarasa wannan sallah ta juma'a sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayo cikin sura juma'a ko eh me can ƙarshen wa na wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan fadu ilaiha wa tarakuka qa'ima kullu ma inda lahi khairun min al-lahawi wa min at-tijara yau in suka ga kayan kasuwanci ko al-abijan hankali sai su tafi su baka tsaye ya Muhammad su baka tsaye kana hudu ba to Allah sai ya hani akan wannan ya nuna lalle hudu ba bangare ne na juma'a sai ma aka dawo da sai an yi hudubar sannan a yi sallah domin ita hudu ba bangare ce ta juma'a an fahimci wannan ko to abinda aka hujja da shi a nan aka gama wannan sallah sai aka ga an samu akalla mutum goma sha biyu sun rage har manzan Allah ya gama hudu ba sai aka ji manzan Allah bai ci a sake wannan sallah ba amma dai an nuna ani akan tashi a bar sallar amma dai ba a ci a sake wata ba ba a ci a sake juma'a ba ba a ce kuma kowa ya azhar ba waccan ba ta yi ba ya ka ɗauka ta yi to da wannan sai aka ce in adadin mutane sun kai goma sha biyu, to sun isa juma'a ta yi, in ku aka zo aka yi sallar juma'a da aka gama, sai aka samu mutum goma sha ɗaya ne ko su goma ne kaɗai, to juma'a ba ta yi ba. Ina fata mun gane, Allah ya taimake mu. Lokaci ya tafa bari mu ɗan ka inda za mu dakata ko? Na? Karatun ya yi, ya zo kusa, na mutum sha biyu. au yana nan kwasa ko to to shikenan ma malam ya ga karatun nan ma kwasa, bari mu kai kashi sai mu tsaya yace la budda ay yakuna adadan ta bihi qaryatu sai dai wajibi ne ya kasance mutanen nan alƙarya za ta iya kafuwa da su mustagani na an garin ko da sun wadatu ba sai wani ya zo ba amini na al'amfusim sun amince ma kansu duk nau'in abin da ake nema za a samu cikinsu wa hazal adadu shi wannan adadi shartu sharɗi ne bil ibtida'i la fi dawami kafin a fara ma sai an samu wannan adadi ba a ce to a fara kila nan gaba wasu za su zo ya a fara jom a kila kafin a gama wasu za su zo a cika adadin a'a sai sun cika tukunna sannan sai a fara fa inin fardo min kalfin imami idan mutane suka watse daga bayan liman wa baqiya minhum isna ashara aka samu mutum goma sha biyu suka rage lisa har zuwa sallama sallah sahat to ingancin sallah ya tabbata juma'a ta yi wa illa in ko ba su kai sha biyu ba to shi kenan juma'a ta ɓaci sai ayi azhur inda aka gama sallah aka samu da can an fara sallah da mutane da yawa amma liman yana sallame ya waigo sai ga ai sai mutum goma ko mutum takwas to shi ke nan juma'a ta warware yanzu sai a yi azuhur juma'a ba ta yi ba Allah taimake mu ya hakuri ina ga ina duba gurin kwana gashi ana nuna lokaci amma dai bari mu ji na ukun nan yace as-salisu na uku al-jami'u lalle sai an samu masallacin juma'a fala ta sihu fi gairihi sallar juma'a ba ta inganta a wani guri wanda ba ayyana shi da sunan masallacin juma'a ba sai an ayyana masallaci na juma'a ne ba zai yi ba ku taho masallacin juma'a ku zo ku an gama juma'a ku koma masallacin kafsa salatu ungo ku tsaye da wata juma'ar ana sai wanda aka ayyana haka ba zai ku share fili ko a kasuwa ku ce za ku yi juma'a anan sai an je masallacin juma'a wala ala sadihihi sannan ba a yin sallah akan rufin masallacin juma'a ba bene ba can saman rufin in bene ne mun yi bayani nan baya kaɗan ko yawa in bene ne matuƙar mamu suna hangen liman ko wani daga cikin mamu yana hangen liman ya halatta liman ne ba a ce hau sama ba ba zai ba a ce liman yana kan bene mamu suna ƙasa amma mamu za su iya hawa sama liman yana ƙasa duk mun yi wannan karatu can baya an fahimta ko hmm. wala fi baiti anadilihi haka nan cikin ɗakin da ake ajiye ajiye kamar ɗakin fitila nan ma juma'a ba za ta waje ba ba a nan misali kamar ɗan sito ɗin nan da ake a masallatai ba zai yi ba kai jami'in sito ka shige ciki ka ce daga nan za ka bi juma'a an gane ko wa fi ma'anar jami'i ma'ana abin da ake cewa masallacin juma'a fi haƙƙi gairihi eh, wato haƙƙin ga wani shi rihabahu ma'ana harabar masallaci harabar masallaci tana da haƙƙi kamar cikin masallacin ne wa tsarkul muttasil bihi da hanyoyi waɗanda suke kaiwa zuwa masallacin su ma duk suna da haƙƙin a kira su masallaci idan tasirata su in inda sahu ne ya kawo hanna in ƙwarewar masallaci ta cika an ce sai a masallacin juma'a ne ake juma'a to masallacin ya cika mutane sun fita har haraba to in kai sallah a haraba ta yi haraba ta cika mutane har kan hanya har kan titi to in kai sallah akan titin nan inda mutane suke ta yi in dai ka jo da sahu ko mai tsawon shi ko da baka jin sautin liman daga inda kake to babu komai da haka ya ce wa raƙar masallaci ya yi kunci babu komai sallar juma'a ta yi amma ya kasance baka shigo masallaci ba baka shigo harabar masallaci ba kana gidanka ko kana rumfar kasuwarka ga sahocin dan kana hange ko dan kana jin sauti he ka bi sauti to juma'a ba ta yi ba an gane wannan ko idza nudi lis salati min yawmil fas'au ila zikri la futahu rabiu sharadi na hudu kuma na karshe al-khutbatu juma'a sai an yi hudu ba ba a yin ta kamar abin nan eh, kamar a zuhur dole ne da hudu ba kuma hudu ban nan kabala a ayi ta kafin a fara sallah wala ta ce khulqubatu khutba ba ta inganta kuma illa bi hurur jama'a he jama'a sun zo liman ba zai zo ba kurin ya tsaye da hudu ba shikenan ya koma ya zauna ya jira zuwan jama'a ta da sallah dama dan wa ake hudubar dan jama'a su ji allati ta ataqidu bihimul juma'a kuma jama'an nan sai sun kai gwargwadon yadda za a iya tsaye da sallar juma'a karshe sun kai sha biyun nan abin da ya sama wa yustahabbu zinatu an so mutum yayi ado a ranar juma'a bi ahsani siyabi da sutura mafi kyau da sutura mafi kyau in san samu ne fara in ba fara a sa kowace iri sallar idi ko an fi son sabuwa ko da ba fara ba ce amma ga juma'a an fi son fara inda hali in babu fara to a sa kowace ta samu amma dai mai kyau sai ka duba cikin akwatinka ko a dakar ka zaɓo ta kafi ji da ita daren juma'a wa qasu sharibi daraja gashin baki wa a azafir da yankan farce wasu wa yin asuwaki wa masu ɗibi da shafa turare wani hau zalika da duk abin da ya kama da wannan an so mustahabbi ne yin ranar juma'a wa ya saƙwato farar juma'a ce anya to ashe mun kusa babin ko to bari mu tafi ayi hakuri wa ya saƙwato farar juma'a ce bi maradin farlancin juma'a yana faɗuwa kan mutum in bai da lafiya in rashin lafiya ya samu mutum to farlancin sallar juma'a ya faɗi amma rashin lafiyar fa ya ta'azzaru ma'ahul itiyanu zuwa juma'a zai wuya ba zai yiwu ba ya je masallacin a cikin irin wannan yanayi ga ba dan ciwon kai ba ba dan zazzabi zazzabi sama sama ba an gane wannan ko Aula ya yaqdiru illa bi mushaqqatin shadida ko ko mutum ba zai iya zuwa masallacin nan ba sai da tsanani mai wahala sai da wahala mai tsanani sai da wahala mai tsanani sannan zai iya zuwa masallaci to ta faɗi akan shi wabit tamriri hakanan mai jiya nos mai jiyar mara lafiya karibin na wani makusancin mara lafiya to shi ma juma'a ta faɗi kai shi don ya tsaya kula da mara lafiyar shi sai dai kamar muka magana ɗazu in akwai wani wanda juma'a bata waje ba kai shi ba zai iya kula mai da mara lafiya to shi sai ya tafi masallaci wa bi kaufi zalimi yuzihi fi malihi aw nafsihi Haka nan, mutumin da yake tsoron wani azzalimi zai cutar da shi cikin dukiyar shi ko a cikin rayuwar shi shi ma juma'a ta faɗi kan shi an gani kan hanyar da zai biyo zuwa masallaci aka ce akwai eh, suwa ne ma yan bandis suna nan kar su kame shi yana jin tsoron haka wani ya bi sun kame shi ma yana jin tsoron kada ya biyo su kame shi gara jin tsoro sai ya zama shi gida a zuhur ko su ɓace mai dukiya yan fashi ne sai ya zama shi gida ya azhur an gane wannan ko Au aw nafsihi ko rayuwar shi aw kofin nari ko ko tsoron wuta yana jin tsoron in yi tafi fa gobara tana iya tashi a gida to sai ya tsaya tsare gidan shi aw sarikin ko tsoron barawo in ya taho ya baro gidan nan to yana tsammanin fa za a shiga ai mai sata ko bai da wani mai gadi to sai ya tsaya ya kula da gidan shi Shi kenan ma aw busul gurama'i gurama'i lahu ko masu bin shi bashi za su kama shi ana bin shi bashi ya san in ya zo masallaci za su haɗa masu bin shi bashi zai yi sallah ba cikin natsuwa ba to ya zama shi gidaye a zuhur wa huwa mu'sirin kuma in bai da abun biya amma in yana da abun biya to ya taho kure in ma an kama shi ya biya in ko bai da abun biya kenan ta faɗi wabil wahal kasiri haka nan taɓo mai yawa an yi ruwan sama an ɗauke taɓo jage-jage zai tafi masallaci in ya zama ya ta'azzara ba zai iya zuwa ba to ya zama shi gida wala maɗar shade ko kuma ruwan sama mai yawa lokacin sallar juma'a tun daga sha ɗaya ko sha biyu ruwa ya kece a ta ruwa kamar da bakin ƙwarya har lokacin sallar juma'a ya zo shikenan kowa ya sallar azhur shi gida ba inda aka ce dole sai ka tafi masallaci ina fata mun gane wannan an fahimci wannan ko wa akalis saumi haka nan in mutum ya ci tafarnuwa ko wani abu wanda in ya shigo cikin mutane zai cutar da su to ya zama shi gida ya salla azhar din shi gida kada ya tafi masallacin juma'a dan kada ya cutar da wasu dan kada ya cutar da wasu kuma haramun ne cin in ba zamo dole ba a ranar juma'a an fahimta wal ura haka nan tsiraici bai da sutura wacce zai rufe jikin shi to shi ma ba lallai ya tafi masallaci tsirara ba ya yi zaman shi gida ya yi sallar azhar ɗin shi a gida ya fi ya ce sai ya tafi masallaci in hakan ta faru Allah ya taimake mu wannan shine karshen wannan babi in Allah ya so abin da makaranta daidai ciki Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna alhaƙara fahimtar da mu addini ka ba mu ikon ɗabbaƙa shi kamar yadda ka fahimtar da mu ya Allah. Allah ka yafa kurakuran mu mallan akwai tambaya Allah sa ta da yawa dan lokaci ya tafi na'am to me take cewa wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh eh haka eh na'am eh haka ta bari mu ji abin da malamai za ta ce tambayar yadda take malamai ko wata mata ce bazawara shine sai ta yi wasu cewa to tana da wani bazawari sai ta kamu da rashin lafiya to ko tana tunanin kira ba za ta tashi bane cikin wannan rashin lafiya sai ta ce wa jama'a ta yi wasu ci. ita ba ta son ta hudu da Allah tana gauruwa, ko ta mutu to a daura mata aure sannan a kai ta kun ji fa to kuma Allah sai ya mata rasuwa <laughs> to yanzu a iya daura ma gawa aure sannan ya kai ta <laughs> ita ce tambayar to yanzu tukunna kafin na akwai tambayar shi wannan bazawari zai iya auren gawa <laughs> in ya ce eh to hisu su tare tare ko ba haka ba amurai ai tare take hisu tare tare ko <laughs> subhanallahi Allah ya kyauta to a amsa dai a nan lokaci ya tafi yan uwa ba a auren gawa ai dama aure yana tsakanin mere da mere ne ina fata an gane wannan aure ana yi ne tsakanin mai rai da mai rai da mutuwa ta gitta shi kenan aure ya kare an fahimci wannan ko ba magana a ɗaura ma gawa aure ba a auren gawa yauwa kwarai kuwa malam ya ce je kama ko da mutum ko da tana da mijin ko tana da mijin mutum mai miji an ce da ta rasu to aurensu ya dakata kurin an ba da dama ne ya mata wanka ko kuma da sauransu amma dai haƙoƙa na auratayya da ya faɗi kai shi tana rasuwa shikenan da zarar an cire rai to shiken dangantaka ta auratayya ta tsaya na an fahimci wannan ko wannan kenan a kwantar mata da hankali kamata ya a kwantar mata da hankali mutuwa ba ki da miji ba aibi bane ba aibi bane ki mutu ba ki da miji ka mutu ba ka da mata ba aibi bane ba abinda ke aibi ka kasa tsara kanka wannan shine aibin duk darajarki duk matsayinki ba ki kai kamar Maryam ba mahaifiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam ko kin kai kamar ta waye mijinta hatta koma ga Allah ba ta yi ma auren ba kwata kwata ashe kin ga in ma hakan ne kina da magabata akan wannan bare ki kira bakin taba yi mace ta zauna ta ce ita ba za ta yi aure ba za ta zauna ne ba za ta yi aure ba ba laifi ba ne matuƙar ta iya tsara kanta an fahimci wannan ko shi aure sunna ne ba wajibi ba ne haka namijin ma ya ce ka ni ba zan yi aure ba shi ma ba dole ba ne ba sunna ne cikar mutunci cikar kamala kurin yin auren ina fata mun fahimci wannan Allah ya taimake mu amma abin da yake nema tsara kai in mutum ya tsara kan shi shikenan ba dole ba ne sai an yi amma yin ya fi a ce ba za a yi ba domin tsaron mutunci ne tsaron kamala ne da sauran ire-iren waɗannan ababe Allah ya taimake mu amma dan kin mutu ba ki da miji bai rage miki komai gurin Allah wata tafi ki daraja ta mutu ba ta da miji wa alaikum assalam a daura ba to <laughs> malam ya ce to kamar shi liman ɗin da ya daura auren an je wajen wani liman ya ɗaura ma rayayye aure da matatta yawwa to ai shi liman ne to musu inda ya karanta wannan karatu na shi ba a ah, kuma liman zai ba za mu ce liman yayi ƙarya ba <laughs> da dai liman ne ne yana da wata madogara da ya dogara da ita amma dai kam wannan madogara ko akwai ta mai rauni ce an fahimci wannan ko a bauchi <laughs> to da ce ko kai karbutu takardar ne <laughs> Allah ya kyauta to ba san inda limamin nan ya dogara ba amma mu dai abin da muke fatawa da shi abin da muka ji daga malaman mu abin da muka gani a littafin da ke hannun mu babu inda mai rai yake auren gawa ba a daura ma gawa aure da rayayye an fahimci wannan ko mala yace sadaki nawa akai kuma wa aka ba <laughs> Allah ya kyauta akwai tambayoyi da yawa cikin wannan hidima sannan ko magana ta ƙarshe to shi yanzu ango shi sai ya tare da amarya sabon gidansu kenan haka za a yi ko to ina ne ka biya sadaki an daura ma aure da mata ko baka ganta ba ko raba ki <laughs> ai mata an ko sai ya bi ta su tare sabon gida <laughs> to ka gani ko ashe haka babu aure eh babu aure gaskiya a fahimta mu dai babu aure shi liman ba musa inda ya samu wancan karatu na shi ba ta yi da dashi karatu na musamman ba za mu ce liman yayi ƙarya ba amma dai mu ba san wannan karatu ba ban bi fatawa da shi ba ko malaman ba su mana fatawa da shi ba Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa Allah ta wa ta'ala ka datar da mu ka dora akan rikici ne daidai Allahumma rabbatu husna taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha فغفر لنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب تقبل منا انك انت الوهاب الفاتحه